سبحانه وبحمده يمهل ولا يهمل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فما له من مضل وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صاحب الخلق الأمثل والنعت الأجمل والمنهج الأكمل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل فاتقوا الله عباد الله اتقوا الله وتمسكوا بشرعكم المؤصل وكتابكم المنزل وما كان عليه سلفكم الصالح والصدر الأول فهو إثمة أمركم وتاج عزكم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل أيها المسلمون إن الشبهة وآفاتها والشهوة ولهفتها من وصول العاهات التي تشكل الخطورة على على استقرار الأمم فإن أشرب القلب الشبهة وأشبه الأقل الشبهة ساد الجهل في المجتمع واختفت الحكمة وإن أشبع الأقل الشهوة عم الهوى في الحكم والأحكام بل هما وقود الفتن بأشكالها وبذور الفساد بأنواعها وجذور الظلم بأصنافها وفي هذا اللقاء أيها الإخوة نتكلم حول فتنة الشبهات التي تتعلق بالدين والعقيدة وهي الأخطر وأنكى والأشد وهي التي جاء النهي عنها أكثر من غيرها لأنها تخل بالعقيدة ولأنها مرض يصرف القلوب والعقول عن الحق وأصحابها هم الذين وصفهم الله عز وجل بالأخسرين أعمالا كما قال جل في علاه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فعظم أخطار فتن الشبهات التي هي مطائن هي مطائن في العقيدة والدين أن أصحابها يظنون أنهم على هدى وجاء في النصوص وجاء في النصوص الإشارة إلى أن عواقب فتن الشبهات ليست على أصحابها فقط بل تعم الأمة وإنه يعلم كل عاقل أن أعظم سبب لما تعانيه الأمة الإسلامية اليوم من الضل والهوان والشتات هو الافتراق في الدين الذي هو فتن الشبهات والذي هو الخروج عن السنة والجماعة وقد ذكر الله عز وجل أن هذا هو سبب الفشل وذهاب الريح قال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فالأمة الآن تعيش أكثر ما مرت عليه في تاريخها من مذاهل الفشل وذهاب الريح والخذلان وقلة البركة والتناهل والتناقح لأنه وقع فيها فتن الشبهات الذي فرق الأمة والمراد أيها الإخوة بالشبهة هو التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين وقال بعضهم هي ما يشبه الثابتة وليس بثابت وقال الأقفش وإنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق وليست بحق واضح وقد عرف ابن القيم عليه رحمة الله فقال الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين وبين انكشاف الحق وقال رحمه الله الفتنة نوعان فتنة الشبهات وهي أعظم الفتنتين وفتنة الشهوات وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد بإحداهما أيها المسلمون الأمة الإسلامية اليوم تواجه فتن كثيرة أكبرها فتن الشبهات والتي عمت جميع أنحاء العالم الإسلامي بسبب التقارب بين البلدان وانتشار وسائل الإعلام ومن أشهر هذه الفتن فتنة الإلهاد وفتنة أهل الحلول والاتهاد وفتنة الخوارج وفتنة التشيع وفتنة القرآنيين الذين يدعون التمسك بالقرآن فحسب وكل هذه وكل هؤلاء ظلوا عن طريق الشبهات وهناك أسباب التي هي في الحقيقة البذرة الأساسية التي تنطلق منها اليوم هذه الفتن منها أولا الخلل في منهج التلقي والاستدلال تجد الواحد منهم يستدل بأدلة من القرآن والسنة ولكن يستدل بها في غير موضعها فالخلل في منهج التلقي والاستدلال يعتبر من أعظم أسباب انتشار الشبهات خاصة شبهات الغلو والتكفير وغير ذلك على الذين اقتروا بها ثانيا من أسباب انتشار الشبهات وسائل الإعلام بشتى أنواعها وسائل الإعلام أشد نكاية على الأمة من جميع الوسائل الأخرى حتى القوة العسكرية التي ضرب بها التي ضرب بها الكفار بعض بلاد المسلمين وحددون بها ليست أشد من وسائل الإعلام لأنها بينة واضحة ولأنها ظلم مكشوف لا يرضاه عاقل ولا مسلم ولا غير مسلم ووسائل الإعلام تفتك بالأمة وتدمرها أكثر من حيث لا تشعر ثالثا ضعف التدين فالتدين علما وممارسة مثل الحسن المنيع أمام الشبهات وإن ضعف الممارسة العملية لما يؤمن به الإنسان أو يعرفه يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف تلك التصورات التي يؤمن بها أو يعرفها وقد نبه على هذه القضية كثير من السلف وبينوا أن ضعف العبادة يؤدي إلى ضعف الإيمان فالإيمان قول وعمل واعتقاد والشهوات باب على الشبهات يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأما صيانة الإيمان فإن الإيمان عند جميع أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإضعاف المعاصي للإيمان أمر معلوم بالذوق والوجود فالقبائح تسود القلب وتطفئ نوره والإيمان هو نور في القلب والقبائح تذهب به أو تقلله قطعا فالحسنات تزيد نور القلب تزيد نور القلب والسيئات تطفئ نور القلب فالمعاصي للإيمان كالمرض والحمى للقوة سواء بسواء ولذلك قال السلف المعاصي بريد الكفر كما أن الحمى بريد الموت عباد الله أما علاج مرض الشبهات فمن وجوه منها إن مرض الشبهات يأتي بسبب ضعف الإيمان فالشبهات ترد على الإنسان بضعف إيمانه فيغذي إيمانه أولا بسؤال الله تعالى أن يسرفها عنه وأن يثبته على الإيمان الذي يحول بينه وبين هذه الشبهات فأول علاج لمن بلي بالشبهات والشكوك والوساوس في قلبه أن يستعيذ بالله جل وعلا لأن الله تعالى يقول في كتابه وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم فأمر الله تعالى بالاستعاذة إذا حصلت الشبهة فينبغي الإكثار من الاستعاذة بالله فإن الله يعيد من استعاذ به وروى شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة يا أم المؤمنين ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك قالت كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قالت قلت فقلت يا رسول الله ما لأكثر دعائك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أسابع الله فمن شاء أقامه ومن شاء عزاغه فتلا معاذ ربنا لا تبعد إذ هديتنا وفي الباب أن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر وعبد الله بن عمرو ونعيم بن حماد يقول الترمذي وهذا حديث حسن أما الأمر الثاني فأن تأخذ بالأسباب التي تبعد المرء عن الشبهة فإذا كانت الشبهة من دليل سوء فابتعد عنه وإياك أن تجلس معه لأن الله تبارك وتعالى أمرك أن تقوم إذا, إذا, إذا, إذا ذكر الله بما لا يليق به في مجالس الظالمين وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين فلا يجوز للإنسان أن يجلس في المجالس التي تثار فيها الشبهة ويضعف ويضعف فيها الإيمان أو بمتابعة مبتدئ في وسائل التواصل أو أي سبب من الأسباب فاجتنب ذلك السبب فالوقاية خير من العلاج وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما أو قال لما يبعث به من الشبهات أما الأمر الثالث من الأسباب التي تعين على انصراف الشبهة أن تأخذ بالأسباب التي تزيد في الإيمان ومن ذلك وعظم ومن أعظم ذلك تلاوة القرآن وتدبره وأن تقبل وأن تقبل على كلام الله وأنت تحس كأن الله تبارك وتعالى يخاطبك وكأن الله تعالى يناديك وكأن الله تعالى يوصيك فإذا استشعرت بهذا الشعور دخلت الآية إلى سويداء قلبك وتغلغلت إلى جناحك وكان لها أطيب الأثر على جوارحك وأركانك وكف الله تعالى بها عنك الوساوس والشكوك فالقرآن فيه الحجج وفيه الآيات وهذه الحجج والآيات تقوي القلب وتجعل فيه الحصانة والقوة من هذه الشبهات التي ترد على القلب علاج الشبهة أيها الإخوة أيضا يكون بالعلم الشرعي ولا مصدر صحيح للعلم إلا الكتاب والسنة فبالعلم تنزاق الشبهات عن القلوب يقول العلامة السعدي رحمه الله إن الله عز وجل امتن على عباده بنعم كثيرة ومن أفضل وأعظم ما من الله به على عبده هو العلم النافع لأن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر وضابط العلم النافع هو ما أزال عن القلب شيئين الأول الشبهة والثاني الشهوة لأن الشبهة تورث الشك وأما الشهوات فتورث درن القلب وكسوة القلب وتثبت البدن عن الطاعات فإذا أزال العلم النافع الشبهة والشهوة حل محل الأول اليقين الذي هو ضد الشك وحل محل الثاني الإيمان التام الذي يوصل العبد لكل مطلوب المثمر للأعمال الصالحات وكلما ازداد الإنسان علما حصل له كمال اليقين وكمال الإرادة وكمال الخشية قال عز وجل إنما من عباده العلماء انتهى قوله رحمه الله تعالى وأخيرا أيها الكرام لنستمع إلى وصية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتلميذه ابن القيم في معالجة مرض الشبهات قال ابن القيم قال لي شيخ الإسلام وقد جعلته أورد عليه إيرادا بعد إيراد لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السنفدة مثل السنفدة فيشتري فيش فيش فيشربها فلا ينضح إلا بها ولكن اجعلك الزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها فيراها بصفائه فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته وإلا فإذا أشربت كلبك كل شبهة تمر عليها سار مقرا للشبهات سار مقرا للشبهات أو كما قال رحمه الله تعالى قال ابن القيم فما أعلم أن انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفائي بذلك نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن ينصر الإسلام ويعز المسلمين وأن يهيئ لهذه الأمة في كل مكان راية رشد وأن يجمع كلمتها وأن يوفق علمائها وشبابها وجميع الأمة إلى الحق والهدى ويجمعهم على السنة والحق alhamdulillahi rabbil alamin dukan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda yake mawadaci mai karanci ga bayinsa ya halitti bayinsa a bisa mafi kyawun halitta sannan ya yi musu sutura da ni'imomi masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala ya cika nima ga wannan al'umma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya aiko zababbe cikin manzanninsa Annabi Muhammad salata ma da mafi girma na littattafan su ne alkur'ani Allah tabaraka wa ta'ala yana jinkirta wa bayi amma wanda ya aikata laifi Allah yana kama shi lokacin da ya so Allah shi ne wanda yake aikata abin da ya ga dama babu wanda yake tambayarsa amma bayi duk abin da suka aikata za a tambaye su ina ce dawa babu abin bautawa da cancanta dacewa sai Allah tabaraka wa ta'ala babu wani abin bauta sai Allah shi kadai wanda Allah ya shirya da shi ko shakka babu ne yake kan shirya wanda kuma Allah ya tabar da shi babu wanda zai dawo da shi kan hanya ina cewa nan Muhammad bawan Allah ne ko manzon Allah ne shine sahibul khuluqil amsal wanda Allah ya yi shi da dabi'u mafi kyau da halitta mafi kyau ya kawo ya aiko shi da shirya manhaji ta barki wanda yake mafi mikewa sai da amince Allah tabbata ga annabi Muhammad da halayen da tsarkaka da sahabbansa mutanen kirki da wanda suka bi hanyar su har zuwa ranar tashin alkiyama bayan ka yan uwana nemi muku wasiya da ni kaina da takawa shine kiyayar dokokin Allah shine tsoron Allah mu ji tsoron Allah baki ɗaya mu mu riko da wannan addini na musulunci mu riko da alkur'ani da shiriyar da manzon Allah ya zo mana da ita wanda shine magabatanmu na wannan al'umma sahabbai da kuma atba'u tabi'ina suke kai mu sani cewa riko da shiriyar da manzon Allah ya zo mana da ita na alkur'ani da sunna da tafarki na sahabbansa a nan tsira yake A nan kuma samun izza na wannan al'umma yake Allah ta'ala yake kul ya hannas Ka ce ya ku mutane ka kad a haqqu min rabbikum hakika gaskiya ta zo muku daga ubangijinku ta da fa na ma yahtadi da nafsi duk wanda ya shirya. Ya yi riko da gaskiya to yi riko ne shi ne zai amfani kansa da wannan wa man zalla wanda yi watsi da hanya ta gaskiya ya bar hanya mai gaskiya fa na ma zo alaiha zai tabe ne wato a tara ta koma kansa Allah ya gaya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wannan al'umma Ya ce wa ma ana alaikum biwakil ni ba a aiko na a matsayin mai tsaro a kanku ba a'a ina muku wa'azi ne wanda yi riko da shi to ko shakka babu ya samu tsira wanda yi watsi da wannan shari'a da Allah ya koma manzon Allah da ita ko shakka babu asara kansa za ta koma ɗan uwa musulmi yau za mu yi magana ne akan wani al'amari mai girma wani al'amari wanda yake ya kamata a yawaita zance a kansa musamman a wannan zamani da muke rayuwa shi ne abin da ya shafi shubaha da illolinta da kuma sha'awa-sha'awai da abin da suke jefa mutum ciki na halaka mu cewa shubaha da kuma sha'awa-sha'awai suna cikin mafiya hatsari ga kowace al'umma domin dukkan zuciyar da shubaha ta shiga cikinta ta zauna to za ta lalata wannan zuciya za ta kauda ita ga barin hanya mai kakkiya kuma za ta cire mata hikima a cikin kwakwalen mabiyanta sanadi al'ummar da ya zama mutane wani al'umma sha'awa ce ke gabansu to ko shakka babu san zuciya zai lallabe wannan al'umma wanda zai jefa su a cikin halaka ko mu sani babu wani mafi girman abin da yake rura fitina halaka abin da yake jefa dan adam cikin halaka fiye da yaduwar shubha da kuma sha'awa tsakanin mutane yau za mu ɗauki ɗaya daga cikin wannan illoli guda biyu shi ne shubha domin mu yi tsokaci a kai ba don komai ba sai saboda bukatuwarmu a wannan lokaci zuwa ga faɗaka akan wannan al'amari na shubha shubha wadda take da alaƙa da wato shiga cikin addini da kuma lalata addini wanda ke shubha tana da alaƙa da abin da yake taɓa aƙida da kuma imani na mutane mu sani cewa yaduwar shubha a cikin mutane abu ne mai illa wanda yake illar ta ba ta da iyaka domin tana lalata aƙidar waɗannan mutane tana lalata musu imani cuta ce wacce take kashe zuciya ta lalata zuciya irin wannan cuta ta shubha ita ce wanda Allah baraka wa ta'ala ya ambata a cikin Qur'ani cewa ma'abotanta sune waɗanda za su zama mafiya hatara gashi suna aiki amma Allah ya ambace su da na amala wanda suka yi hatara a cikin ayyukansu domin za su yi ta aiki amma aiki wanda yake Allah ba zai karba ba kuma ba su da lada a wajen Allah saboda ba su gina ibadarsu akan imani ingantacce ba akan tafarki kake ba Allah ta'ala ya ce kul hal na hal unabiyukum bil na amala shin kuna son ba ku labari game da waɗanda suke mafiya hasara cikin ayyukansu allazina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune wadanda anan duniya sa'ayinsu da kokarin su ya zamo bai yi amfani ba gare su wa hum yahsabuna annahum yuhsinun sunna al'ali su suna da tancewa ai suna kyautata aiki ashe ayyukan su ba daidai bane ashe ayyukan su ba karbabbe bane ashe ba ta kan hanya mai kankiya irin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zamo in sun tafi kiyama ba za su samu lada na wannan aiki ba bal ma za su yi hasara mafi girman hadari ga al'umma ne yaduwar shubaha wacce take lalata aqida da imani na al'umma ya zo a cikin nassoshi masu yawa nuni zuwa ga cewa ita shubaha? tana da illa mai yawa fitina ce mai girma a cikin al'umma kuma ba tana tsayawa akan masu shubaha kadai ba a'a tana game al'umma ma'ana akibarta sakamakon illolinta baya tsayawa akan masu yin ta kadai yana yaduwa kan dukkan al'umma kuma shubaha tana haifarwa al'umma lalacewa da rauni da kuma daidaita da lalacewa domin al'umma in shubha ta yazo a cikinta to za ta kasu gida-gida wanda wannan kasuwa da raguwa kuma shi ne asali na lalacewa da rauni na al'umma kuma ba kuma yake sanya wannan ba sai kyale hanya ta manzan Allah Ta Salama, wadda zo da alkur'ani da shiryarsa ta sunna da kuma barin hanya ta magabata wani al'umma wadda manzan Allah sallallahu alaihi ya yi musu shaida da cewa suna kan hanya ta daidai domin yace khairun nasi karni mabibitan mutane wanda suka rayu a karni na sai ce sun mallazina ya nuna musannan wanda ke bin su sun mallazina ya nuna musannan wanda ke bin su kaga manzo Allah ya yi musu shaida cewa suna su ne mabiya alheri cikin wannan al'umma to watsi da shari'a ta manzon Allah sallallahu rashin riko da shari'a ta alqur'ani da abinda annabi ya zo da shi da abinda magabata wani al'umma na alqurunul mufaddala take kai shi yake haifar da lalacewar al'umma da kuma raunanta Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana cewa al'umma idan ta rarrabu za ta yi rauni kuma izzarta za ta gushe buwayarta za ta gushe Allah ya ce wala tanazau kada ku yi jayayya tafsharu sai ku yi rauni wa tadhhabu rihukum karfin ku ya gushe ba abin da yake haifar da lalacewa da ainihin wato tafiyar karfi da kuma rashin izza sai rarrabuwa ta al'umma ba abin da yake raba al'umma sai shubaha sai shubaha ɗan uwana mai tace wannan shubaha din malamai sun yi bayanin shubaha suna cewa huwa iltibasul haqqi bil batil me shubha shine cudanyar gaskiya da ƙarya iltibas ma'ana rikicewar gaskiya da ƙarya waqtilatuhu yadda za su gwame ta hade hatta la ya tabayyana har mutum ya kasa gane ina gaskiya take wannan shi ake cewa shubha iltibasul haqq bil batil gaskiya ta zamo ta cudanya da al batil ƙarya kuma an kasa tantancewa wasu malamai suka ce huwa ma yashbahu huwa ma yashbihu thabita wa laysa bi thabit shubha shine abin da za a kawo kamar abu ne na daidai kamar tabbatacce ne amma ba tabbatacce bane ba daidai bane shine shubha ma yashbihu thabit abin da yake kama da daidai wa laysa bi amma ba daidai bane al-aqfash yake cewa inna ma summiyat shubhatu shubha an kira shubha ne da shubha lish li'annaha tashbahu al-haqqa dan in aka faɗa kamar gaskiya ta yi kama da gaskiya wale ta bi haƙƙin ba amma ba gaskiya bace a fili wanda bai gane ba sai ɗauka gaskiya ce ibn al-qayyim Allah ya masa rahama da yake magana akan shubha sai yace ash-shubhatu waridun yaridu ala al-qalb shubha shine wani abin da zai auka cikin zuciya wato wani warid ne wani abin da yake zuwa ya shiga zuciyar bawa yahulu bainahu wa bainan kishaful haqq sai ya raba mutum da gane gaskiya domin an riga ya an sashi a rudani zuciyar rudu ya shiga da rudani inda zai rufe mata zuciyar ya kasa gane gaskiya tsakanin kare wannan shine shubha ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace wal fitnatu naw'ani kuma dama fitina iri biyu ce da ake jaraba mutane a wannan duniya fitnatu shubhat fitina ta shubha yace wa hiya a'zamul fitnataini kuma shine mafi girma da fitinar da ake jarabar mutane a wannan duniya sai ce wa fitnatu shahawat da fitina ta sha'awa sha'awi yace wa qad yastar'ani al-abd ana iya samun mutum ya zamo ya jarabu da wannan fitina guda biyu fitina ta shubha da fitina ta sha'awa wa qad tanfaridu bi dahwa wa qad yanfaridu bi dahwa ko ka tadda mutum ya jarabu da fitina ta shubha ko kuma a'a an jarrabe da fitina ta ainihin wato a sha'awa sha'awi wanda zai rufe masa idanu ya manta da hanyar Allah bukatarsa kawai ya biya bukatar sha'awarsa yan uwa musulmi wannan al'umma a yau ta musulmi da muke rayuwa tana fuskantar kalubale akan wannan fitina guda biyu fitina ta shubaha da ke yaduwa a cikin mutane wanda ake lalata musu imani da fitina ta sha'awa wanda yau da yawa cikin mutane saboda duniya ta yi kawa ta yi ado suna neman duniyar ba tare da duba wace hanya za su same ta ba A'a, kawai dai a samu duniya sai ya zama fitina ga wasu mutane mafi girman waɗannan fitattun guda biyu ita ce fitina ta shigo haka mai da bayani ya gabata kuma wannan fitina ta game dukkan kasashen musulmi ba mu kaɗai a nan kasar ba a duk inda musulmi a yau wannan fitattunu da zan ambata suna nan a cikin su duk kasar musulmi babu inda babu ita daga cikin waɗannan fitattunu dalilin yaduwar su shine saboda kasancewar yau duniya ta zama kamar kasa ce guda daya duk abin da ya faru a ƙarshen duniya kafin gari ya waye kafin kifta rido ya zo ba ɗaya bangaren duniya saboda ne yau duniya ta kusanto juna ba irin zamanin da bane da za a yi abu sai a shekara wata goma sha biyu sai a shekara biyar ma labari bai zo ba a'a yau duk abin da ya faru yana faruwa yanzu duk zai ga mai duniya saboda ne takarun albuljar kasashe sun zama kusa da juna sannan kuma da yaduwar wasailul ilam hanyoyin kababe na sada labarai na yada labarai suna yada fitintunu ko abin da ke faruwa a duniya saboda haka sai ya zamo irin waɗannan fitina ta shigo har da sha'awa daga nesa ake yada ta kuma take shiga ko ina lungu-lungu yan wana mafi shahara daga cikin waɗannan fitina da suke yawo a duniyar mu ma a cikin mutuna nan muna ganin su akwai fitattun na ilhaji shine wasu mutane da galibi sun harbu da irin tunani na turawa suna kore samuwar Allah suna yakar addini suna ganin cewa addini ba abin da za a rike ba ne ilhaji ba su ma yarda akwai Allah ba ba yarda yadda cewa Allah ya koma zanni ba ba ta yadda akwai tashin alkiyama ba kai ba yarda yadda ma a yi riko kowane irin addini kawai abin da suke bukata a rayu rayuwa ta dabbobi a duniya irin tunani da Allah ya ba mu labari na wasu mushrikai na baya ko kafiran baya da suke cewa rayuwar duniya ba komai bane na mutu wa nahya wa ma yulikuna illa dahab haka mushrikan farko suka bada ko kafirai suka ce ai duniya ba wani abu ake cikin ta ba kawai zaka waye gari ka ganka a duniya kuma ka waye gari ka mutu shikenan magana ta kare amma babu wani daga ina aka zo ina za a koma wannan zance ne kawai su ne wayanda ake cewa su ATS wanda suke kore addini gaba daya wannan fitina ce mai girma da ke yaduwa cikin mutane fitina ta biyu ita ce fitinar khawarij wasu mutane waɗanda suke da guluwi a cikin addini wuce gona da iri suna yaƙar musulmi kamar yadda manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam suka ce yaqtuluna ahlal islam wata mutane ne za su rika kashe ma'abuta musulunci wai turkuna alal al-ashirki wal kufrat suna kyale kabirai? su wayannan abin nan eh, kaware su suna ganin su kadai ke kan addini kuma duk wanda baya tare da su kabiri ne ya halatta su kashe shi wannan fitina ko ina tana nan a duniya sai kuma fitina ta yan shi'a wanda suke bakewa a bayan kauna da san iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma sun waye gari kuma sun samar da wani sabon addini da sunan cewa su masoya ahlul baiti ne to amma za ka yi mamaki idan ka kalli yadda suke addinin sai ka ga yi? addinin da annabi ya zo yi suna da salama ba shi suke kai ba duk abin da annabi ya zo shi sun canja sun mai da shi wani abin daban saboda haka suna yaduwa a cikin mutane kuma za ka yi mamaki shubuhohin da suke yadawa cewa su masoya albaita ne amma ba ta aiki irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tadda hanyar su hanya ce wacce take in mutum ya bi ta a sai zai waye gari ya zama mulhidi ma ma'ana yi watsi da addinin domin a hanyar su ba wani damuwa da ainihin sallah ko zikiri ko salati ko kaza ko kaza abubuwan su kawai zaka tadda ya fi kama da bukukuwa da kuma kokarin neman mulki shi suka fi damuwa da shi sannan akwai fitina ta waɗanda suke yaduwa na cewa komai Allah ne wato da aka same su aqida ta dade tun zamani shekara dubu baya wannan aqida tana amma yanzu sai take yaduwa kuma suke yada ta karkashin shubaha daban-daban asalin wannan aqida mu a yanzu zaka tada ta samu asali ne daga dariku na tufaye wadanda suke da'awar suna cewa suna kaunan waliyai a ƙarshe kuma suka mai da waliyan fiye da annabawa bal ma suka mai da waliyan ainihin a matsayin alloli kamar yadda muke gani wayannan yan hululiyya da ke cewa Allah ya shiga komai duk duniya ta zama Allah kowa ne tihadiyya za ka tanda yanzu suna yaduwa kuma suna baje kolinsu yadda suke so ba wanda yake kula su kaga wannan ai aqida ce da in akwai gara ai gara aqidar nasara da yake Allah uku ne su suke komai ma Allah ne amma dukkanin su barna ce bata ce da su da nasara baki daya domin da'awar cewa Allah ya yi kishiya wannan da'awa ce ta shirka wanda Allah ya aiko manzanni su yake ta amma a yanzu za a ga wannan abin yana yaduwa a cikin mutane a gurabe da yawa ba iya zan kasar ba aqida ta yace cewa komai Allah ne sannan akwai al-gida ta wayanda suke suna da'awar su ba za su yi aiki da sunna ba ce Qur'ani kadai alqur'aniyun kadai za su rike saboda haka za su yaki sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bukatar ta su suna fakewa da shubha su kawo ayoyin Kur'ani. suna da awar aisu ƙurani shi kadai shine shari'a shi kadai shine hanyar da an baza a tsira ba bukatar sunna to ma'aikin Allah da Allah ya koshi me aikin da Allah ya bashi ce ba kawai ya mika mu qur'ani zuwa ya tafiyarsa kowa ya karanta ya bacci qur'anin babban ne da fahimta wannan aƙida ta yin qur'ani yona da ce za a yi riko da wannan aƙida da ce zama adadin musulmi adadin fahimtar addini shi yasa za a gabata sallah irin ta musulmi domin a cikin qur'ani ba inda Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da yin sallah azhar la'asar magriba isha da kuma alfijir a'a Allah yayi umarni da yin sallah a cikin alqur'ani manzo Allah ya koya mana yadda ake sallah to sun ce ba ta bukatar koyo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe sun waye gari duk abin da musulmi suke yi ba shi suke yi ba ba ta sallah irin ta musulmi ba ta azumi irin na musulmi ba ta aikin hajji irin na musulmi duk abin da ake ba ta zakka irin ta musulmi duk abin da musulmi suke ba shi suke yi ba a'a wata hanya daban suke bi dalili kuwa sun yi inkari sun ba su yarda cewa manzon Allah sallallahu alaihi shi ke fassara alqur'ani ba da ayyukansa da kuma bayanansa suka ce a'a ba sa bukata su iya abin da suka fahimta za ta karanta arabiyyar qur'ani dan sun gane shi aiki da shi ba su gane ba shikenan iya abin da suka gane shi ne kawai abin da za ta yi ko da shi wayannan fitintunu kadan daga cikin waɗannan abin da ke yaduwa cikin mutane duk zaka ga sun dogara ne akan shubuhohi kowane zai kokari ya kama dalilinsa na abin da yake tafiya a kai to waɗannan musiba ce ba karama ba wacce al'umma take ci shi yasa yau ka tada al'ummar a daidaice a kaskance a lalace saboda ba akan shirya ɗaya take ba irin wanda Allah ya koma zan Allah ya wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili qur'ani wannan ai kaga qur'ani ai qur'ani Allah ya ce tafarki na guda ɗaya ne wannan hada sirati mustaqiman me kake kuma yace wannan tafarkin na Allah tabaraka wa ta'ala wa anna hada sirati sai yace mustaqiman tafarki na me kake ne fattabi'u shi za ku bi sai yace wala tattabi'u subul kar ku bi wata tafarkai dama da hagu in kun bi to za ku karkace gabanin asalin tafarkin da na aiko manzo na kaga kenan hanyar da Allah ya aiko manzo Allah kai mikakke ne da shaidar Qur'ani wa anna hada sirati mustaqiman fattabi'uhu kuma sai Allah ya ba mu labari akwai subul za a waye gare mu da wasu hanyoyi kaga Allah ya riga ya gaya mana abinda ya aiko manzon sa kai guda ɗaya ne shine musulunci shine alqur'ani shine shari'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abinda Allah ya aiko manzo akai shine as-siratul mustaqim to duk wanda ba wannan ba kuwa ya zamo ya shiga subul kuma Allah ne ya faɗa a Qur'ani hanyoyi domin ya ce kada ku bi wani hanyoyi wata hanyoyi in kun bi tafarraqa bikum an sabili zai raba ku da hanyar Allah ashe akwai wata hanyoyi da ke raba mutum da hanyar Allah din Allah ne faɗa a Qur'ani to kenan yanzu abin da muke bukata shine mu san hanyar Allah din nan da yake mustaqima sannan mu rike ta dan me dan ya zamo mun tsare kanmu gabarin karkata zuwa ga subul da Allah ya ambata domin Allah ya ce in ba ku bi hanya ta mikakkiya guda ɗaya din nan mikakkiya ba to za ku bi subul in kun bi hanyoyi daban-daban ku dama da abu to zai raba ku da hanya ta yan wana tabbas akwai dalilai da ke haifar da yaduwar shubha a cikin mutane wanda wannan cuta ce mai girma da ya kamata musulmi ta tsaya su yake ta domin in baka san hanya mai gaskiya din nan da Allah ya ambata ba ko shakka babu kana iya fadawa ɗaya daga cikin wancan subul da Allah ta'ala ya gargade cewa kada a bi su to dole sai ka san hanyar Allah din ka san sabilullah hanyar da Allah ya ambata cewa anna hada sirati mustaqiman kuma yace fattabi ku bi hanyar tawa wacce ce sai ka san ta mutane da yawa suna fadawa ne cikin fitina ta shubha su fada cikin wancan ko wancan shubha din saboda dalilai masu yawa mu takaita kaɗan daga cikinsu manya-manyan dalilan da ke aukar da mutane cikin waɗannan shubuhohi su fada waccan hanyar ko waccan hanyar wanda Allah yake subul su bar hanyar Allah ne kakiya akwai alkhalal fil manhaj talaqqi wal istidlal da yawa mutane hanyar da ya kamata su bi domin kafa hujja da nassoshin Qur'ani da hadisi din sun bar su manhaj hanyar da za a bi domin a kafa hujja ba shi yasa ka tadda da yawa cikin masu irin bin hanyoyi na shi nan sai iya kama ka hujjata hujja ta amma zai kafa hujja ne ba a mahallin ayar ba ba a mahallin ayar ba ba bayan zaka da yawa daga cikin wannan muharrifin wanda suka bar hanya ta daidai kamar yanzu misali mutum ya kafa hujja ya ce Allah ya ce a cikin suratul jin Allah wa istaqamu ala tariqati la ma an kadaka kaga akwai tariqa a Qur'ani kaga wannan ai kana ji ka san cewa shubha ce wannan inhirafi wa Allah wa istaqamu ala tariqati tariqa ana nufin irin wannan da ake binta Allah manzo Allah baka tafa wannan ayat Qur'ani ce ai qur'ani ce manzon Allah ka saukar kuma bai yi bayanin wasu dariku ba yayi bayanin mutunci ka zo ka ce wannan ayat wa istaqamu ala tariqa tana nuna dariqa kaga ai kana je ka san wannan shubha ce babu wanda zai fahimce ta ko ya dauke ta sai wanda yake bai da ilimi ko kuma mutum ya ce matan manzon Allah ai ba ta cikin alul bait wannan ai shubha ce dan me ga ayat qur'ani Allah ya yi bayani kadara game da abinda da ake saukarwa a gidan manzan Allah salatar na ayoyin Allah wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikma Allah yake magana a ƙarshen ayar yace inna ma yuridu Allah li yudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tatheera ayatik siyajin jerin ana magana game da matan manzan Allah salatu salam amma sai a waye gari wani shi matan manzan Allah ba ta cikin ahlul bayt a wace fuskar me kake nufi a yi haka ne saboda ai yana da tashi fahimtar suwaye iyalan gidan manzon Allah sallallahu yana da irin fahimtarsa daban da taku rabuwar musulmi masu alkur'ani da wannan ayar ta sauka take bayani tana magana akan matayen annabi sallallahu alaihi kuma Allah a ƙarshen ayar yace innama yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa Allah yana nufin ya kawar muku da dauda da kazanta ahla baiti ya ku iyalan gidan manzon Allah wa yutahhirakum tathira ya tsarkake tsarkakewa da wa ake magana matan manzon Allah ayoyin suna amma to ne ce ba ta ciki kaga wannan shi ake ce shuba ga Qur'ani ya kawo amma sai ya ce ai ba ta ciki dan me ai akwai hadisi ma ake sallallahu alaihi wasallama ya dauko bargo ya kira iya wata matar sun ce a banda ke a cewa ya baki a cikin iyalai na a'a ai ana zai kafa hujja ne domin biyan bukatar abin da yake yayin iradi ya karkace gare shi da yawa za ka tattata irin waɗannan masu rukun waliyai a matsayin cewa suna da matsayi ko shakka babu suna da matsayi domin Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun aya ce ta Qur'ani ala inna awliya Allah ku saurara waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro gare sannan ba za su yi bakin ciki ba ashe akwai waliyai wasu bayi da Allah ya ambace su awliya Allah ashe suna da matsayi amma su waye ce allazina amanu wa kanu yattaqun ya faɗi su waye a'a sai wasu ka ce ai su waliye daban suke su su ai waliye matsayinsu ma za a waye gari wali in ya bunƙasa kai wali ma zai na wuce yana iya wuce annabi yana iya wuce kai wali ma yana iya tasarrufi ma to kaga kofa ce da ake tafiya ce kuma a shigar da cewa to wali kuma ai Allah ya hara masa wani yanki na mulkin sa a ƙarshe ma ce kuma a ce shikenan an mai da su abin kamar yadda muke gani ana kiransu ana roƙon ana cewa mana cikin masifa ku taimaka ku yaye mana wali kaga an bashi matsayin Allah bal da irin wannan ne aya ce ta Qur'ani Allah ya ce manzo Allah ya ce za man adali waliyan faqad azantu bil haqq wanda ya gaba da waliyina zan yake shi waye faɗi wannan Allah ne ce manzo Allah ya ce Allah ya ce qala Allah ta'ala ashe wali yana da matsayi domin Allah ya ce duk wanda ya cutar da wali. Allah zai yake shi a'a hadisi ingantacce ne amma da wa ake magana su waye wajen Allah Allah ya faɗi ta a can alladina amanu wato wannan ita ake cewa shubha za a kafa hujja da aya da hadisi amma ba a mahallin ba sai a dauki abin a wuce haka nan masu kisan musulmi da sunan cewa sun yi ridda dan me saboda basu ba hanyar irin tata ba su kadai suna ganin abin da suka fassara musulunci shine musulunci ragowar duk abin da ba shi ba ba za su bane kawari kenan saboda haka suna kashe ahlul islam kuma su kyale alul ilhadi wal kufr kai musulmi kai ne abin nan target din me ya haifar da wannan shine al khalal fi manhaj talaqqi wal istidlal wato yadda ake daukan nassi ma zaka tadda mafi yawa ba shi karatu ba ba su gane hakikanin addinin a ilmanta ba to shi kuma shi amfani da wannan sai rika yin fassarawa irin gwargwadon yadda suka fahimta kuma illar shi ne ba su koma asali can ba wajen magabata yadda magabata wani al'umma tun daga kan ma'aiki sa sallallahu da ake bayanin Alkur'ani, din bayanin hadisai da sahabbai da wanda suke suka biyo baya to anan sai a samu matsala sai kaga irin waɗannan al'amura na shubuhi suna yaduwa cikin mutane sai a da mutane gabanin tafarkin Allah al-mustaqim daga cikin asbab na wanzuwar wannan yaduwar wannan shubuhat shine waɗannan wasa'il al'alam da suke yanzu sun yadu a ko ina wato kababan wannan yada labarai ko ina zaka tada ana yadawa kuma musamman a yanzu da aka kara da da tawasul an samu bai da ake cewa na sada zumunta to yanzu kan ba kaga kowane daga cikin waɗannan abin nan munhalifai wanda suka bar hanya ta daidai masu yaɗa shi ba wani abu za ka yi ba waya sai kawai za ka saya sai ka saye wannan abin da ake ɗorawa a kai sai ka zo ɗaki kan kujera sai ka kafa ba buƙatar ka kawo wani ma kai ɗaya za ka kafa a bakka sai ka haska sai ka ce ayi da kaza da kai ta bayanai kuma bayanin nan naka abin da kai ke sai kai ƙarshen duniya to alul inhiraf yanzu sun dauki wannan damar na yada shubha ko ina irin wannan kungiyoyi na yan wato bid'a da kuma shubuhoyi suna yada abubuwa cikin mutane wanda kuma wannan yana haifar da wato lalacewar fahimta da kuma wato fitintunu a cikin al'umma kamar yadda muke gani wake a cikin mu yanzu tabbas waɗannan wasa'i. hanyoyin sada zumunci din nan da ake ta ko hanyoyin yada labarai illa su wallahi ta fi illar nukiliya domin nukiliya kashe jikinka kawai zai yi amma waɗannan imaninka zai kashe maka duk abin da kafirai suke kan musulmi da shi na makamai babu makamin da ya fi illa irin waɗannan domin yanzu al'umma ta zama kowa yana da damar ya faɗa abin da ya ga dama kuma ya zauna lafiya saboda an ba shi wannan damar to kaga kenan yaduwar waɗannan shibohi sai ya lalata ya daidaita al'umma haɗuwarta ta zama ta ƙara ja baya rarrabuwa ya ƙara yaduwa yawa a cikin mutane in wani daga cikin sabuwa na yaɗuwar shubha akwai za a tadayyun rauni a cikin riko da addini saboda me shi kuma wannan babinsa ya fi karkata zuwa ga babin sha'awa domin babin sha'awa shi ke sa ɗan adam idan sa iribe ya zamo kaɗai abin da ya damu biyan bukatar sha'awarsa addinin ma bai dame shi ba sai a ƙarshe ga ya faɗa cikin shibuhoyi ta yadda duk hanyar da zai samu ta bashi dama ita ya biya bukatar sha'awa to zai nemi wannan hanya din kamar yanzu misali wanda suke bi hanyar ɗan shi'a da ainihin shubuha ta auren mutu'a misali mutum ne dama ɗan duniya ne kuma ya samu wani addini da aka bashi wannan dama cewa ai ba sai ka yi sallah biyar a masallaci ba ɗan shi'a dama ba su da wannan damuwar in dai za halarci biki na kaza da kaza kuma dama su ba sa wani damuwa da gina masallaci da waye ba sai ka ita sallah biyar ba wani abin damuwa bane yin azumi in ka je ya dame ka kawai dan dau abin hawa ka fita wajen gari ka ce kai niyyar bulaguro in ka fita kawai ce ka kuma dawowa ka ci gaba da cin abincin ka wannan addini kai dan duniya zai more in ya samu wallahi zai shiga wannan addinin saboda dama bukatar shi yana da sha'awa ga kuma an ce addini ne sai ma a kawo mata aya a ce ai auren mutu'ama yana da dalili a ƙur'ani me yasa ga Allah ya faɗa a cikin al saboda haka sai ya kama ka aya ya ɗauka ce ka ɗauka ai ƙur'ani ne ko ƙur'ani ne da sannan ya ce ai zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a littafin kuma ga Buhari da Muslim sun ce an taɓa yi kuma da aka ce ai kuma an fi sake sai ya ta kokarin bude kofar sha'awa a ƙarshe sai mutum da wannan shubaha ya fada cikin fitina za a fita dayyun dama ba da riko da addini da gaske saboda haka za a yi jefa cikin duk abin da ake so ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace wa yake bayani game da wannan illa din yace wa amma siyadatul iman amma kaga tsare imani fa innal imana inda jami'i ahli sunnati yazidu wa yanqus a wajen ahli sunna imani yana karuwa yana raguwa yazidu bis wa yanqus bil ma'siyah yana karuwa da yawan karuwa aikin alheri na imani na da'a yana raguwa da sabon Allah yace wa idha'aful ma'asi lil imani amrun ma'lum saban Allah rauna na imani da yake al'amari ne sananne duk mai saban Allah imaninsa zai rauni yace bizawq wujud abu ne kowa yana gani zahiri ne duk wanda yake da za'ful al-iman yake da saban Allah to yana haifan masa da raunin imani yace fal qaba'ih munanan ayyuka tusawwidu al-qalb yana ta zuciya ta yi baki yace wa tudfi nurahu yana bice haske na imani wal iman huwa nurun fil qalb imani kuma haske ne a zuciya wal qaba'i tad'abu tad'abu bihi aw tuqallilu munanan ayyuka suna rike haske a cikin zuciya ko su tafiyar da hasken yace fal hasanat tazidu nurul qalbi ai ayyuka na kware yana karawa zuciya haske wa sayyi'at tutfi nurul qalbi sabon Allah yana fitar da hasken zuciya saboda haka yace fal ma'ati lil imani kal marad wal humma lil quwwa sabon Allah dangane da imani kamar cuta ce ta zazzabi a jiki tana raunana shi haka sabon Allah yake raunana imani duk wanda yake da raunin ibada da raunin ruko da addini ai ko ba sabu take zai iya bada kowace irin da yadda aka kira shi zai fada domin me zuciyar dama ba riko da addini na gaske saboda haka duk abin da shuba hatin zai iya fadawa saboda biyan bukatar a shi yan uwana a takaice magani wannan muna takaita mutuka hanya mafita dangane da wannan musiba ta yaɗo shubha ita ce a takaice kamar haka abu na farko hanyar da mutum zai magance wa kansa ya tsare kansa gabarin fadawa cikin waɗannan shubhat din shine ya kokari ya inganta imaninsa ya kokari ya inganta imaninsa da Allah a cikin wannan ko abu na farko shine lalle ya tsaya ya roki Allah kariya domin Allah tabaraka wata'ala shi ke kare bayi daga dukkan wata fitina kuma wannan ita ce mafi girman fitina da mutum zai iya samun kansa a cikin fitina ta shuba da da ka iya lalata masa addini da imani saboda haka mutum ya tsaya wajen roƙon Allah akwai abin da wani lokaci baka da dabara sai Allah ne kadai zai ma ka yawaita addu'a da roƙon Allah ya tsare ka daga fadawa cikin shubuhat irin wannan shubuhat domin dama Allah tabaraka wata'ala Ya ce, wa imma yanzaghannaka min ash-shaytan na fasta'id billah Shaidan yana waswasi yana kokarin jefa ka cikin irin waɗannan abubuwa ka nemi tsari a wajen Allah daga shi nan sannan kuma ita addu'a ta tabbata a cikin hadisi Ummu Salama da wasu sahabbai Shahr ibn Aushab yake cewa qultu li Ummi Salama ce da Ummu Salama matar ma ake sallallahu alaihi wasallam ya ummul mu'minin ya ke babar mu'minai ma kana aktar du'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan kana indaki idan manzo Allah yana daki sallallahu alaihi wasallama mai wace addu'a yake yawan yi قالت تتي كان أكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني yawan addu'a sani da nake ji yana cewa ya muqallibal qulub ya Allah mai juya zukata sabbin qalbi ala dinik ka tabbatar da zuciyata akan addininka sai take cewa ita ummu talama fa qultu ya rasulullah ma li akthari du'aika ya mukallibal qulub ya kake yawan wannan addu'a ya ya ma'aikin Allah kada sai ta ya ummu salama ya ke ummu salama innahu laysa adabiyyun illa wa qalbuhu bayna atba'aini min asabi rahman babu wani cikin dan adam bayin Allah ba ce zuciyarsa tana tsakanin yatsun ubangiji subhanahu wataala guda biyu faman sha'a qama in Allah ya ga dama sai ya tsaya da bawa a miƙe a kan tabarki wa man sha azaba in Allah ya ga dama sai ya kyale bawa ya karkata kaga kenan al'amarin sai ka nemi taimakon Allah mu'az yake kanta wannan aya ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana addu'a tana cikin manya-manyan magunguna na tsare kai daga fadawa cikin shuwa abu na biyu shine riko da dukkan sababin da zai nisantar da kai daga shubhar ya zama kayan ke alaka da duk abin da zai aukar da kai cikin wannan shubha domin duk inda za ka samu alaka da wani abu to yau da gobe zai iya harbar ka ya lalata maka imani ya sa ka cikin wasu wasu, guje wa duk abin da yake na shubha da riko da abin da yake na daidai wannan yana daga cikin manyan magani da za ka yi wa kanka rigakafi ga barin shubaha shi ya ma Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗi mu cewa duk inda ake zama kuma a soki addinin Allah kada ka zauna a wajen ko da ka manta in ka tuna wa imma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma'al qawmi zalimin duk inda ake maganganu da suke cin karo da addinin Allah suke suka a cikin addinin Allah suke suka a cikin shari'a mutum suke suka a cikin martaba ta manzo Allah ta suke suka duk abin da yake na addinin shayar shayar din to kauce wannan waje kar ka zauna Maza Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa man sami'a bid dajjal falyan'a anhu wanda ya ji labari cewa dujal ya bayyana ya guje wa dujal ya yi nesa da shi kar izo kusa da inda yake dan me sai ce fa wallahi na rantsi da Allah innar rajula la ya'tihi mutum zai ji labarin dujal sai dauka aishi yana da imani sai ya je inda dujal yake wa huwa yahsibu annahu mu'min yana ganin aishi bai da matsala yana da imani fayattabi'uhu sai a waye gari ya bi dujal mimma yub'athu bihi min ash-shubuhat saboda abin da zai zo da shi na shubha aw lima yab'athu bihi min ash irin abin da yake kawo na shubha sai ya sa ya rudar da mutum ya ce ai shi Allah ne yayi wasu abubuwan da zai iya rikita hankalin mutum saboda haka mai manzo Allah yake in ka ji labarin dujal inesa da shi bar inda ƙara nisa kar ka zo kusa da wajen wannan rigakafi kenan ka tsare imaninka ka tsare kanka gabarin aukawa cikin fitina abu na uku shine ayi riko da sababin da zai kara inganta maka imani riko da alkur'ani karanta shi domin shi alkur'ani magani ne duka shi ba musamman kuma karatu na tadabburi wannan kuma a wannan gaba nake cewa Abin da muke wa kullum in muna sake faɗi dole ka samu yin tafsirin alkurani da zaka rika zuwa domin ka rika jin Kur'ani ana bayyana maka ma'anoninsa wajen malamai na Allah domin wannan zai taimaka maka wajen kokarin fahimtar Kur'ani da amma ba ka zuwa makaranta bal Kur'anin ma baka iya karanta shi ba bare yi magana na fahimtar ma'ana to ina ka sa gaba kenan kana cikin matsala dole ne ka je karanta alkur'ani ka fahimce shi sannan ka rika zuwa majalisi na karatun alkur'ani wajen da ake fassara alkur'ani ake bayani wajen malamai na Allah malamai na gari domin wannan zai taimaka ka gane sabon da ke cin alkur'ani ya ƙara maka imani sannan i baka kariya ga barin aukawa cikin shi ba sannan neman ilimi na shari'a bayan karanta alkur'ani da tabburi sannan a nemi ilimi na addini domin duk wanda ka ga ya auka cikin waɗannan abubuwa mafi yawa kashi 90 da fiye da 90 zaka tadda ba su ma fahimci addinin ba da za ka zaunar da mutum ka kawo masa ƙur'ani, ka kawo masa hadisi ka masa abin da yake da a wajen haka ba zai iya baka eh, amsa bisa abin da yake shiwa shi yana kai ba mafi yawa yana suna da jahilci wanda yake bayyanan ne game da abin da suke kira zuwa gare shi so ka karanta addini ka fahimci addini ka yi riko da sunnar manzo Allah ta sallama ka karanta ka waye ka fahimcin da aka sa gaba yayin da shubha ta zo kana da tsari da ba na rigakafin da zai tsare ka gabarin aukawa cikin irin waɗannan shubha ku sani cewa neman ilimi wajibi ne akan dukkan musulmi ilimi da zai baka kariya ya tsare maka imaninka al'allah sa'idi Allah ya masa rama yake cewa inna Allah azza wa jalla tanna ala ibadihi bi na'amin kathira Allah ta'ala yayi wa bayinsa ni'imomi masu yawa wa min afdali wa a'zami ma manna Allah ta'ala bi ala 'abdihi huwa al ilmun nafi mafi girman ni'ima da Allah zai gabawa shi ne samun ilimi mai amfani yace da annal anbiya lam yuwarithu dirhaman wala dinaran annabawa su gadar da dirhami ko dinari ba wa inma warathu ilma sun gadar da ilimi ne faman akhadha bihi faqad akhadha bi haddin wahid wanda ya riko da ilimin da annabawa suka zo da shi ya riko da rabo mai girma kaga riko da ilimi da zai baka kariya a addinin ka wajibi ne yace wa dhabitul ilmin nafi ilimi mai amfani wanne ne shi shi ne kuwa ma a zala anil kalbi sha'ini shi ne ilimin da ya cire wa zuci abuwa guda biyu al'awwalin shubha wanda ya ba ta kariya daga shubha wasani sha'awa wanda ya tsare ta gabarin sha'awa-sha'awai wannan abu guda biyu idan ilimin da ka samu yi maka wannan to ya zama al'ilmun nafi ya ce li'an da shubha ta tuni su shak domin shubha tana haifar da shakku a zuciyar wanda yake da shubha wa amma sha'awat ita kuma sha'awa faturitu daran alqalbi tana haifar da kazanta a zuciya dauda wa kaswat alqalbi kika shi zuciya wa tusabbit albadan ala ta'at tana dan kofar da mutum gaban yin da'a fa idza adala alilmu nafi shubhat wa sha'awa yayin da mutum ya samu ilimi mai amfani wanda ya cire mata shubha da sha'awa halla mahallal awwal liqi abin da zai maye gurbin shubha shine yaqini zuciya ta samu ne da imani ingantacce wa huwa ziddu shak yaqini kuma shi ke kore shakku wa halla mahalla thani imani ta na biyu kuma sha'awa in ta gushe sai imani ingantacce cikakke i zauna alladhi yusilu al'abda abda li kulli matlub ya kai bawa zuwa ga abin da yake bukata ɗan wana waɗannan a takaice kenan wajibi ne lalle abu da nemi ilimi kuma a kiyaye ba waɗannan ƙungiyoyi na bada da suke yada boyi. lalle a kauce musu a je a zauna gaban malamai na Allah malamai na alkitabu was sunna domin su karantar da kai ka san me manzon Allah ya zo shi sallallahu alaihi na addini domin ka gane abin da yake na shari'a kuma ka tsaya akan shari'a kuma ka yawaita addu'a ɗan na wannan yana daga cikin mafi girma abin da ya kamata ainihin mu kiyaye a ƙarshe Sheikh Al-Islam Ibn Allah ya masa rahama almajirin sa Ibn Qayyim yake bada labari cewa yayin mun wata wasiya wacce na rike ta a matsayin rigakafi gabarin aukawa cikin shubha ibn al kani yake cewa qala li shaykhul islam malamina ibn tamiya Allah ya mata rahama yace da ni wa qad ja'altu uridu alayhi iradan ba'da irad ina kawo mata magana in ce to ai an ce kaza kuma wasu ce kaza ina yawan kawo mata iradat sai yace min la tad'al qalbaka lil iradat shubuhat mithla tafadda kar ka mai da zuciyarka dangane da karɓar waɗannan maganganu an ce an ce kamar so abin soso saban da kamar soso yake cewa fayatasharrabuha in kai haka to duk abin da ya zo zai zauna a ciki domin su zo in ka shi a ruwa shan ruwan yake rike to karka yadda zuciyarka ta zama haka fala yanza illa biya, sai ya zama abin da yake diba wannan abin da ake faɗa kullum yake zama a ciki walakin yace sai dai ij'al ij'al sanya zuciyarka ta zama kalzujada kamar kwalba al-musammita wato lullubabbiya wacce take rufe tamurru shubuhat bi zahiriha idan shubuha ta zo wucewa a gabanta la tastatiru fiha ba bigiran da zaka zauna a cikin wannan kwalbar wa yasfawa bi salabatihi idan abin nan shubha ta zo yace fa yaraha bi safaihi in abu wato gare gare yake duk abin da yazo zai zaka gani na shubha bi safai zaka gani wara-wara, sannan kuma yasfawa bi salabatihi sannan saboda yana da kwari ainihin shubha ba za ta ratsa ta shiga ciki ba wa illa in baka yi haka ba kuwa ushribat kalbuka kullu shubhatin tamurru alaiha zuciyarka da shubha da ta zo sai ta auka ciki sai ta taru ta taru sara mukarrar da shubha kuma zuciyarka ta zamo ta matattara ta shuboyi ibn qayyim Allah ya masa rahma yace fa ma a'lamu anni tafa'tu bi wasiyatin fi dafi shubuhati kan tifa'i bidari yace wannan nasiha da yamin ban samu wata wasiya da ta taimake ni wajen tsare kaina daga shubha kamar wannan ba kar ka bar zuciyarka ta zama tankar soso wanda duk abin da ya zo zai iya zama a ciki a'a mai da ita kamar kwalba ta yadda duk abin da ya zo ana ganin shi gare gare za ka iya ganewa sannan kuma tana da salaba ba zai iya ratsawa ba in ba kai ka bude ba ba abin da zai shiga ciki in kai haka da kuma addu'a sai Allah ya tsare ka daga dukkan abin da yake na shuba, Allah ta'ala ya tsare wannan al'umma daga ya'ɗo shuba, daga mugayen malamai da ke yada shubha da mugayen aqidu Allah ka tsare mu ka kare imanin wannan al'umma ka tsare mana addinin mu ka zauna da mu lafiya a wannan ƙasa. Yan uwanmu suke Gaza suke cikin hukuma ya Allah kai musu dauki wannan azalimin Yahudawa ya Allah kai musu hukuma da azabar da za ta ale wannan al'umma taka ya Allah ka raba tsakaninsu ya Allah waɗannan azzalumai da suke zalunta bayan ka ya Allah ka dau fanta akan su ya Allah ka gaggauta musu azaba ya Allah ta'ala ka tsare bayan ka ko ina ka zauna da mu lafiya Allah ta'ala halin da muke ci a wannan kasa na talauci Allah ka yaye mana ka yi mana albarka cikin abin da ka ba mu na arziki Allah ka zauna da mu lafiya yan uwan mu da suka riga mu tafiya gidan gaskiya Allah ta'ala ka yafe musu ka ba mu kyakkyawan karshe ka ba mu cikawa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ta'ala ka ba mu shugabanni na gari Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah ta'ala waɗannan shugabanni ka sanya tsoron tsoron ka cikin zukatansu ka sanya tausayin bayan ka cikin zukatansu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala